Sashen Hausar muryar Amurka aka kamo kan mitoci 24,41 da kuma 60. Haka kuma ana iya kama shirye-shiryen namu ta FM a jamhuriyar Nijar ta gidajen rediyo amfani da sarauniya da fara'a da kuma FM Nomad ko kuma a kama shirye-shiryen namu ko da yaushe ta hanyar sadarwar intanet a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Masu sauraron mu Assalamu alaikum barkanku da warhaka. Ibrahim Kalmasi Garba ne da Ibrahim Alfa Ahmad da sauran abokan aiki daga nan birnin Washington DC ke muku marhaban lale a shirinmu na wannan daren ranar Alhamis 27 ga watan Oktoba. Har yanzu batun shirin gwamnatin Najeriya na ciwo bashi ne ke ɗauki hankali a Najeriya. Wasu na cewa yanzu babu mafita illa ciwo bashin. kuɗin shiga makasai mai ne kawai to yanzu kuma manya zo ya lalace wannan namijin kokari ne gwamnatin nan take yi domin ta tabbatar da cewa ta samu hanyoyi wanda za su ƙara kawo ma najeriya kuɗin shiga wasu kuwa na cewa muddin aka ci to za a koma gidan je ne wanda suka ba jira wannan tunanin ya je ci bashin nan gaskiya an koma baya an wahala akan basussuka na imf na world bank na paris club da kyar da kyar bayan shekaru muka fita wannan masifa to kan wannan muhawara ta alfanu ko rashin alfanun karɓar bashi za ku kira ku bayyana ra'ayoyinku bayan rahotanni lambar da za ku buga ku kira ita ce tarawa ko alamar tarawa sannan sai biyu sifili biyu shida ɗaya tara sai sifili ɗaya hudu takwas wato a ta bambanta da wacce kuka sani za kuma a ji cewa gwamnatin kasar kamaru na shirin binciken musabbabin karyewar gadar da ta hada yawunde da duwala da kuma mummunan hatsarin jirgin kasa din nan muna kuma tafa da shirin wasanni a takaice yanzu kam sai a gyara zama a sha labaran duniya jama'a assalamu alaikum Babban sakataren Majalisar Ɗinkin Duniya Ban Kimun ya yi kiran da a binciki wani harin da aka kai ta sama akan wata makaranta a kasar Sham ko Siriya inda aka kashe mutane fiye da ashirin su yara a jiya Laraba. Kakakinsa ya faɗa cikin wata sanarwa cewa idan har da gangan aka kai wannan harin to yana iya zama wani babban laifi na yaki A cewar ƙungiyar kare haƙƙin bil'adama ta Sham da ke da cibiya a ƙasar Birtaniya. jiragen yaƙi sun kai hare-hare sau shidda jiya laraba kan wani ƙauye a lardin idlib da ke hannun 'yan tawaye ciki har da wata makaranta inda aka kashe malamai guda shidda da ɗalibansu guda 22 ƙungiyar da kuma fadar shugaban amurka ta white house duk sun ce ko gwamnatin shamce ko kuma dai rasha su ta kai waɗannan hare-haren Kakakin fadar White House Josh ernest ya ce har yanzu ba mu san ko gwamnatin Assad ce ko kuma Rasha ta kai wannan harin ba to amma dai mun san cewar ɗaya daga cikinsu ce. Sai dai kuma kakakin ma'aikatar tsaron Rasha Igor Konashenko ya ce jiragen saman yakin Rasha ba su shiga yankin samaniyar wannan makaranta a wannan lokaci ba. ya kuma ce hotunan da jirage marasa matuƙa na rasha suka ɗauka na wannan harin ya nuna cewar irin barnar da aka yi ba ta yi kama da ta wadda aka kai mata hari daga sama ba a yayin da rundunonin soja daban-daban suka doshi birnin musul na kasar iraki shaidu sun ce mayakan kungiyar daesh suna kama mutanen ƙauyukan da ke kewaye da birnin suna amfani da su a zaman garkuwa a ƙoƙarinsu na kare birni ƙwaya ɗaya tak da ke hannunsu a ƙasar ya zuwa yanzu dai wannan farmaki da iraki take jagoranci ya shafi kwace ƙauyukan da ke hanyoyin shiga musul daga kudu da gabas da kuma arewa majalisar ɗinkin duniya ta ce fararen hula fiye da dubu goma sun gudu daga gidajensu a ciki da wajen musul abin da ke haddasa damuwa kan kula da su da samar musu da kayan jinƙai. a yau alhamis kuma kungiyar kare haƙƙin bil'adama ta human rights watch ta bayyana damuwa game da sojojin urdawa waɗanda suke taka rawa sosai a wannan farmaki amma kuma kungiyar ta ce haka saddan suna kuma kama dukkan mazaje da samarin da ke fitowa daga musul kungiyar ta ce waɗanda suka gudu sun ce ana kama mazaje da duk wani samari ɗan shekara biyar ko ma fiye da haka ana raba su da iyalansu domin a bincike su sosai wannan binciken zai iya ɗaukar makonni kungiyar ta ce jami'an ƙurdawa sun jaddada cewa suna bakin wato bakin ƙoƙarinsu na tabbatar da cewa an bi dokokin ƙasa da ƙasa wajen bincike da tabbatar da cewa waɗanda ake tsare da su ɗin ba 'yan ƙungiyar da'ish ba ne ƙungiyar da'ish wadda wasu ke kira isil ko isis ta ƙwace birnin mosul tsakanin shekarar 2014 a yayin da mayakanta suka wato suka suka ƙwace yankuna masu yawa a arewaci da kuma yammacin iraki Labaran duniyar suna zuwa muku daga sashen Hausa na murya Amurka a Washington DC. A yau Alhamis da safe aka fara aikin rushe sansanin 'yan gudun hijira na share ka zauna da ke kale a ƙasar Faransa bayan da ajiyar laraba hukumomi suka aina cewar babu sauran mutane cikinsa. Ma'aikata sun yi amfani da manyan motoci da kayayyakin aiki domin rushe bukkoki da rumfuna da sauran wuraren mafakan da 'yan gudun hijira suka kakkafa a wannan wuri wasu ma waɗanda 'yan gudun hijirar suka ƙona a jiya laraba kafin a tilasta musu barin wurin ma'aikatan kwana-kwana sun kashe wutar da bakin hauren suka yi ta cinnawa a jikin tantunan da suka zauna a ciki duk da an ce musu kada su yi hakan To labaran duniya aka saurara daga sashen hausar muryar Amurka a nan birnin Washington DC. To bari mu fara yada zangon daga kasar Kamaru inda gwamnatin kasar ke shirin binciken musabbabin karyewar wata muhimmiyar gada da kuma mummunan hatsarin jirgin sama a wuraren da ake jin 'yan bindiga na laɓe. Awwal Garba gare ka. matsalar tsaro da sifiri yana neman taɓarewa a ƙasar jamhuriyar kamaru musamman ma a kudancin ƙasar kasancewar gada da ta haɗa birnin duwala da birnin yawunde ta rushe kana kuma da hatsarin jirgin ƙasa wanda ya faru a garin izeka ko da yake yanzu dai an yi wata gada ta wucin gadi domin a samu saukin walwala da matakan tsaro a wannan bangaren ministan cikin gida na kasar jamhuriyar kamaru rene sadi emmanuel ga abin da ya ce a lokacin da ya kai ziyara na gani da idanu na zo ne domin in ga irin yadda aka gudanar da aikin kuma ina ba wa mutane hakuri yanzu komai zai koma daidai kamar yadda ya kamata Kana wani wanda mai duka ya masa gyaɗan doguwa shida iyalansa sun fito daga cikin hatsarin da ya faru ga abin da ya ce. yana farko take na gefe na mai ɗaki na kuma tana ita ma na ce to gaskiya abin da ke ganin nan ya kamata mu yi hankali saboda abin yadda na jirgin ke tafiyan nan da ko abin da zai faru to direba shi ya ga abin da yake faruwa saboda ya ji matsalar da yake ciki sai yanke talagun ƙarshe goma sha ɗayan nan da ba yanke ba da murka mun mutu. yanzu dai gwamnatin ta kamaru ta kafa wata kwamiti na musamman domin binciken sanadiyar aukuwar wannan hatsarin da ma yankewar gadar kasancewar wannan bangare guda ɗaya yana fama da 'yan adawa ta ƙasar kamaru kuma ƙasar na fama da hare-hare na boko haram wani abin da yake ɗaurewa al'umman ƙasar ta kamaru kai shine duk wani iftila'i da ya faɗo a ƙasar ta kamaru shugaba biya baya ziyartar wajen Mahama Awal Garba, muryan Amurka daga ƙasar Kamaru. To a gaida awwal to sai kuma babban birnin tarayyar Najeriya Abuja inda ake ci gaba da muhawara kan shirin gwamnatin Najeriya na karɓo bashi. Madina Dauda gare ki. Wannan bukata dai ya raba kawunan 'yan majalisar domin waɗansu na goyon bayan karɓan bashin amma waɗansu na ganin wannan ba shine lokaci da za a ciwo bashi ba tunda ba a riga an kashe kasafin kuɗin bana ba ahmad babba kai ta ɗan majalisar wakilai ne gwamnatocin da suka wuce sun ki saka hannun jari cikin waɗansu hanyoyi da za a iya samun kuɗin shiga makasai mai ne kawai to yanzu kuma manya zuwa lalace wannan namijin ƙoƙari ne gwamnatin nan take yi domin ta tabbatar da cewa ta samu hanyoyi wanda za su ƙara kawo ma najeriya kuɗin shiga za ta samu ma 'yan najeriya aiki za a kuma gina abinda ake cewa infrastructure a gyaggyara ayyukan a cikin ƙasa domin ta haka ne tattalin arzikin ƙasar zai haɓaka cikin dalilan da ya sa za a ciwo bashin shine matsalar tattalin arziki da ƙasar ta shiga amma honorable muhammad umar bago yana mai cewa da farko dai ni dai ban amince da wannan tunanin ba wanda suka ba jira wannan tunanin ya je ci bashin nan gaskiya an koma baya an wahala akan basussuka na imf na world bank na paris club da kyar da kyar bayan shekaru muka fita a wannan masifa duniya gaba daya na cikin recession maka hakura za ta zo ta wuce maganan bashi bai taso ba Najeriya dai ta dogara ne ka cokan kan kudin man fetur kuma a yanzu babu kasuwan man. Honorable Aminu Shehu Shagari yana mai tambayoyi kamar haka. ala kulli halin koyi da yaushe aka kawo abu ya kamata a kalle shi da idon basira ni yanzu ba zan iya cewa zan yadda a kawo ko ba zan yadda ba sai an gaya min wasu abubuwa kamar su me kenan fa wannan bashin da za a karbo menene ka'idojin da aka bada shi menene ruwan da yake kai cikin shekara nawa za a biya bashin nan sannan menene za a yi da wannan kuɗaɗen wani bangaren gwamnati za a saka su shin wuri ne wanda za a iya samun kuɗin shiga daga wurin inda za mu iya ƙara mu ma bunƙasa namu tattalin arziki yaya ƙungiyar tallafawa 'yan kasuwa da muhammad jamo ke shugabanta ke kallon wannan lamari na bashi ba matsala ba ne ba idan har domin ana son a aiwatar da wasu abuka na alkhairi ya zama na cewa ƙasa ta nemi bashi da sauransu to amma abin tsoron da zamu duba da shi magani kuma nan shine wannan kuɗin yanzu za a karɓe su a lokacin shugaba muhammadu buhari buhari wanda mutanen ƙasa suke wa kyakkyawan zaton cewa za a iya aiwatar da waɗannan kuɗaɗe a hanya ta daidai to amma bayan janar muhammadu buhari ya tafi a nan gaba yadda na san mu 'yan kasa ta najeriya wajen harkan kokarin a biya wannan bashin ba zai zo ya zama mana alaƙaƙai ba a cikin wasiƙar ta shugaba buhari ya ce baga bashin da yake so ya ciwo akwai naira biliyan 180 da 'yan kai da yake so a bashi izinin ya ɗiba daga kasafin kuɗin wannan shekara da ake kashewa domin samar da wasu muhimman buƙatu a jihohi 36 na ƙasar har da birnin tarayya abuja madina dauda muryar amurka daga abuja najeriya To a gaida Madina, kan wannan muhawara ta fa'ida ko rashin fa'idar karɓo bashi ga Najeriya za ku kira wayarmu ku bayyana ra'ayoyinku bayan rahotanni kamar yadda muka kammala yanzu. Amma lambar da za ku kira ta canza ba wacce kuka sani ba ne, ko ko wadda kuka saba kira ba ne sai ko da ike a baya kun yi ta amfani da ita wato ita ce a tara biyu sifili biyu shida ɗaya tara sifili ɗaya hudu takwas ita ce za ku kira yanzu ku bayyana ra'ayoyinku. To kamar yadda in faɗa tun da farko lambar da za ku kira ta canza zuwa wadda da kuke amfani da ita da can can wato ga ta nan a tara ko kuma alamar plus biyu sifili biyu shida ɗaya tara sifili ɗaya hudu takwas. To, to ga kira daga Kaduna, wake kan a Kaduna? Sunana Ibrahim Alarama daga cikin Kaduna. To, Mal Ibrahim gare ka. To, gaskiyar magana ni kaina ina goyon bayan a ci wannan bashi. Saboda yadda shi Muhammadu Buhari yake so ya ma 'yan ƙasa aiki kuma ya kasance babu wannan kuɗin a ƙasa. A man fetur ɗin da aka dogara da shi an ga yadda man fetur ɗin yake yanzu a kasuwan duniya. kuma ga 'yan Niger Delta yadda suke tafasa bututun mai ya kasance yadda da ake fitar da man fetur din yanzu ba ma a fitar da shi kuma ko an fitar da shi din ba za a samu kuɗi ba yanzu za mu tsaya ne mu ce ai sai sanda mai ya ƙara kuɗi sannan mu mu ci gaba da ci gaba da ayyuka a Najeriya a'a lallai kan aje a ci wannan bashi to mun gode da ra'ayinka bar mu kaɗa Benue wake kan layi a Benue eh ni ne isaka da mu direban Benue ne a Benue to to daga murya muna jin ka eh ne ce ni ne aka Adamu direban Benue ne a jihar Benue eh ci gaba ci gaba eh a gaskiya fi sabilillahi na ra'ayina amma yadda wancan dan majalisar ya bayani in za a abu mai kyau to alhamdulillah amma ba za a yi mai kyau ba na shawara a yi hakuri da shi mu ci gaba da haka mu roki Allah Allah ya kama na mafita to mun gode da wannan ra'ayi naka kai ma to madalla eh, na gode da na same ku yau na gode na gode na dade na trying wannan number bai samu ba ta jima to Allah shi taimaka to kamar yadda muka ce maudu'in yau ita ce bashin da gwamnatin najeriya yawa to ok ok to, to kamar yadda na ce maudu'in yau shine bashin da gwamnatin najeriya ke shirin ci don ta karfafa tattalin arzikin kasar ga wani yawa don ta karfafa tattalin arzikin kasar ta kuma sauƙaƙa ma talaka rayuwa to ga kira daga katsina wake kala ya katsina eh abdulkarim ne usman dabai to to muna jin ka abdulkarim muna jin ka muna sauraron ka eh, ina jin tattaunawa ku da kuke eh muna jin ka eh wannan magana gaskiya ne ya cancanci a ce an ci wannan bashi menene dalili eh dalili na ko ne a gaskiya a yanzu a yanda kasar take ake maganar ko eh, sai da kaddarorin gwamnati kudin ba za ma za su kai yanda za a ci wannan bashin ba hmm. to mun gode to mun gode da to mun gode da wannan ra'ayi naka to bari mu kaɗa baucin yakuba waye a jama'ari wake ka Hassan daga jama'ar da jihar To muna jin ka. gani ra'ayina a akan wannan bashi da Babu Buhari zai karbo har gala ina goyon baya. Hmm. Dan me? saboda yadda da muke da shi da gaskiyarsa da amanarsa insha Allah zai fi kitse a wuta. Ba ka ganin za a koma gidan jiya kamar yadda aka taɓa cin bashin IMF aka kasa biya da ƙyar aka biya kamar yadda wani ya ce? Tuwa a baya za su ga salon mulkin da aka yi akwai zalunci jiyar a ciki. to mun gode dan garin mu, bari mu kada mu ma fita daga najeriya mu tafi kwatano waye a kwatano eh, salamu alaikum wa alaikum salam suna tare eh, da aibu nikan jabba dan najeriya mazauni kwatano jamhuriyar benin to muna sauraron ka to ni a gani na cin baki da kasa ba wani abu bane kasashen duniya duk wata ƙasa da ta ta duniya ana jin ta bashi. Hmm. Sannan karɓo bashi don a karfafa tattalin arzikin ta wannan ba laifi ba ne dukkan ƙasashe na duniya suna yin wannan. Hmm. Wannan bai kamata ta ana kike su ke ba illa kawai mu taru mu goyi bayan duk wata manufa da wannan gwamnati take da niyyar yi ta alheri ga wannan ƙasar tamu mu goyi bayan ta da fatan alheri. Na gode. To mun gode da wannan ra'ayi naka musamman da ike kayan magana daga kotonu To bari mu koma Najeriya birnin Kebbi wake kan layi. Hamza ne, Hamza ke magana. To Malam Hamza muna jin ka. Gaskiya ni ra'ayi na ban ba da goyon bayan a ci bashin nan ba gaskiya bashi a Najeriya gaskiya yanzu sai an ce ga kudaden da aka anta a Najeriya kuma ba kun hana mana komai da su ba. Kana kana son ci gaba. Ina jin ina jin. Kana son kana son talaka ya ci gaba da kururuwa a gaskiya ina son talaka ya ci gaba amma wannan cin bashi da za a yi mana a nan najeriya kaga abu ne wanda yake wanda talaka dai shi yana sauraron dai abin da suke ta faɗa ne kuma gashi abun ba wani abun nan duk tattalin arzikin da aka ce an an ta bashi kaga ba wani ba inda ba a wani cewa ga inda aka sa wannan kuɗin ba to mun gode sosai da ra'ayinka bari mu sake fita najeriya kamaru wake kan layi a kamaru kuna magana da ibrahim malam ango bakin tasha jega daga kamaru yawunde to malam ibrahim eh, ra'ayina ne ya kamata mutane su daɗa yarda kamar yadda suka yarda da gwamnatin nan cewa ba za a zalunci kowa ba ba za a kwari kowa ba hmm. manufofin gwamnati na ci na manufofin gwamnati na ranto bashi su san cewa mutum karan kansa ba zai haɓaka ba in babu bashi saboda haka ƙasa ba za ta taɓa haɓaka ba in ba ta da bashi a kanta hmm. saboda haka goyon bayana a gwamnati ina da cikakken goyon baya na tabbatar ba ni kaɗai ba ne a kan cewa mun yi imani da bashin nan da za a karɓo domin ƙasa ta ci gaba ne kamar yadda muka yadda da aminin mu jagoran mu janar muhammadu buhari to mun gode da wannan ra'ayi naka ka gaida 'yan kamaru bari mu koma najeriya wake kan layi a gombe Eh, Abubakar ne da lafidika daga Balanga Local Government Gombe. To, Habu, muna jinka. Eh, a gaske ni ma ban goyi bayan wannan bacin ba domin kamar wanda malamin ya wuce can na katsina ne kan a batun kudaden da aka karba game da cin hanji da rashawa ina aka sa kudaden kafin da za a ce haza nemi bashi wanda na wani kasa za ta bi wannan kasan bashi kuma. To baka ganin kamar yadda wani malami kuma na gaba da ya yi magana ba kasar da za ta ci gaba in ba abin ta bashi misali Amurka kowa ya san ita ce ta karfin tattalin arziki a duniya kuma kusan ba wanda ke ba wanda ya kai ta cin bashi. To baka ganin don haka cin bashi ba gazawa ba ne koko wata matsala ba ce? To malam layinka ya katse. To bari mu koma Baucin Yakuba, ke kan layi a Baucin kusa da Gombe. Muhammad Tukur ne daga Bauchi. To Malam Muhammad muna jinka. Na ra'ayi na kan wannan maganan bashi gaskiya muna goyon baya. saboda mun yadda kamar yadda dan uwana ɗajin ya bayani cewa shi wannan jagora na gwamnati namu jiran buhari mun yadda da shi kuma mun shi sha Allah duk wani abu da cutar da kasar nan ba daidai da shi ba To mun gode ma ku da irin wato ra'ayinsu da ya bayar game da wannan muhimmin batu na ciwo bashi don farfado da tattalin arzikin Najeriya da kowa ke bayyana ra'ayinsa. To mun gode sai kuma shiri na gaba. To yanzu kuma ga shiri na gaba. Wasanni a takaice. 'yan wasan kungiyar kwallon kafar mata ta najeriya wato super falcons suna barazanar kauracewa gasar cin kofin nahiyar afirka ta mata karo na goma da za su mafafatawa a watan nan mai zuwa na nuwamba a kasar kamaru najeriya wacce yanzu haka ita ce ke rike da kambin na zakarun afirka na mata tana a rukunin bi ne na gasar tare da manyan abokan adawar ta kasashen ghana da mali da kuma kasar kenya to sai dai wasu majiyoyi na cewa 'yan wasan suna fushi da hukumar kwallon kafar najeriya nff akan kasa cika alkawarin biyan su haƙoƙin buga wasannin neman gurbi da suke bin hukumar bashi rahotanni sun nuna cewa naira dubu goma goma ne kacal aka baiwa kowace 'yar wasa domin komawa gida bayan buga wasan ƙarshe da ta basu damar shiga gasar wacce suka buga da ƙasar senegal a watan afrilun da ya gabata a abuja hukumar ta nff dai ta ba da uzurin kalubalen rashin kuɗi to amma ta yi alkawarin biyan su ba da jimawa ba alkawarin da har yanzu bata cika ba mai horar da 'yan wasan kungiyar manchester city ta ingila pep guardiola ya ce yana da bukatar dawo da ɗan ƙasar cote yaya ture a taka leda to amma fa har yanzu yana nan akan maganar sa ta dakon neman gafara daga jami'in kasuwancin dan wasan ture dan shekaru 33 ya buga wa kungiyar city wasa ne sau ɗaya kacala wannan kakar wasannin kafin guardiola ya fitar da shi daga jerin 'yan wasan kungiyar na farko a can baya dai jami'in kasuwancin dan wasan dimitri seluk ya yi da'awar cewa kungiyar ta city ta ci zarafin dan wasan kalaman da guardiola ya ce ala tilas a nemi afuwarsa ko kuma ture ya ci gaba da zama a benci to sai dai dimitri ya amsa da cewar ba wani abin ba da hakuri a kai hukumar kwallon kafar ingila ta caji mai horar da 'yan wasan kungiyar manchester united jose mourinho da laifi bisa kalaman da ya yi kafin karawar kungiyarsa da liverpool makonni biyu da suka gabata inda ya ce abu ne mai wuya ga alkalin wasa anthony taylor ya yi alkalancin wasan a dokance dai laifi ne ga mai horar da wasa da ya yi sharhi akan alkalin wasa kafin fafata wasa an baiwa mourinho wa'adin nan da ranar 31 ga watan nan na oktoba da ya amsa wannan cajin murtala faruk sanyin na muryar amurka a sokoto nigeria yanzu kuma ga sharhin murya amurka mai bayyana muku ra'ayin gwamnatin amurka A kwanan nan ne 'yan majalisar kasar Pakistan suka jefa kuri'a ba tare da wata hamayya ba game da tsaurara hukunci akan masu yin abin nan da ake kira kisan kare mutuncin zuri'a a kasar. Amurka ta yaba da wannan ƙoƙarin da Pakistan take yi na kawo ƙarshen wannan mummunar ɗabi'ar. Sabuwar dokar da aka fidda ta takaita wa iyali damar yin afuwa ga waɗanda suka aikata wannan kisan da suke gani na kare mutunci ne, abin da ya sa wasu da dama da suka aikata wannan laifin kisan kaucewa zuwa gidan yari. Yanzu dai an yarda da yin afuwar ce kawai in har aka yanke wa wanda ya aikata laifin hukuncin kisa, to ana iya sassauta mashi zuwa ɗaurin rai. Kashe-kashen kare mutuncin zira'a da daɗiyan matsala ce a ƙasar Pakistan kuma a cikin 'yan shekarun nan ƙin amincewa da wannan ɗabi'ar ya ƙaru. A cewar wani bincike, an kashe mata fiye da dubu ɗaya cikin shekarar da ta gabata bisa dalilin kare mutunci. Yawancin lokuta kuma 'yan uwansu maza na jiki da a ganin su macen ta wa zuri'a su ko sunan su mutunci ta hanyar auren wani daban da ba shi suka su ba ko kuma yin hira da namiji. An aikata irin waɗannan munanan kashe-kashen da suka yi ƙaurin suna da dama cikin watannin da suka gabata. Kandil Balog, wata 'yar gwagwarmaya mai kare haƙoƙin mata, yayanta ya shaƙe ta har lahira. Wata uwa kuma da taimakon ɗanta suka shaƙe ɗiyarta bayan haka suka banka mata wuta saboda ta auri wanda ba shi uwar ta so ba. Sai kuma wata matashiya da aka ɗaure cikin mota sannan kuma aka bankawa motar wuta. bisa umarnin shugabannin kabilarta a kan cewa ta taimaka ma wata ƙawarta guduwa daga garin. Wannan dokar da ta tsaurara hukunci akan masu aikata kisan da suke gani na kare mutunci ne muhimmin mataki ne wajen kare mata da 'ya'ya mata a Pakistan, a cewar mai magana da yawon ma'aikatar harkokin wajen Amurka John Kirby. Hakan kuma zai ƙarfafa mata wajen cusa kai cikin harkokin al'umma. Yin faɗakarwa a kan wannan ɗaba'ar da kuma hukunta waɗanda suka aikata laifin za su zama da mahimmanci matuƙa. Amurka za ta ci gaba da goyon bayan wannan ƙoƙarin. Babu macen da ta cancanta ta rasa ranta a ko'ina take saboda ta zaɓi wanda ran take so ko yadda za ta tafiyar da harkokin rayuwarta. Wannan shine sharhin murya Amurka mai bayyana muku ra'ayin gwamnatin Amurka. To gaishe ki yanzu kuma ga Ibrahim Alfa Ahmad ya dawo da labaran duniya amma a takaice. Babban sakataren Majalisar Ɗinkin Duniya Ban Ki-moon ya yi kiran da a binciki wani harin da aka kai ta sama kan wata makaranta a ƙasar Sham ko Siriya inda aka kashe mutane fiye da ashirin a akasarinsu yara a jiya Laraba. kakakinsa ya faɗa cikin wata sanarwa cewa idan har da gangan aka kai wannan hari to yana iya zama wani babban laifi na yaƙi a cewar ƙungiyar kare haƙƙin al'adama ta sham da ke da cibiya a ƙasar birtaniya jiragen yaƙi sun kai hare-hare sau shidda jiya laraba a kan wani ƙauye da ke lardin idlib da ke hannun 'yan tawaye ciki har da wata makaranta inda aka kashe malamai guda shida da ɗalibansu guda ashirin da biyu kungiyar da kuma fadar shugaban amurka ta white house duk sun ce ko gwamnatin shamci ko kuma rasha ɗaya su ta kai waɗannan hare-haren yayin da rundunonin soja daban-daban suka dirkaki birnin mosul a ƙasar iraki shaidu sun ce mayakan ƙungiyar daesh suna kama mutanen ƙauyukan da suke kewaye da birnin suna amfani da su a zaman garkuwa a su na kare birni ƙwaya ɗaya tak da ke hannunsu a ƙasar ya zuwa yanzu wannan farmaki da iraki take jagoranci ya shafi kwace ƙauyukan da suke hanyoyin shiga mosul daga kudu gabas da kuma arewa majalisar ɗinkin duniya ta ce fararen hula fiye da dubu goma sun gudu daga gidajensu a ciki da wajen mosul abin da ke haddasa damuwa kan kula da su da kuma samar musu da kayayyaki na jinƙai. a yau alhamis kuma kungiyar kare haƙƙin bil'adama ta human rights watch ta bayyana damuwa game da sojojin kurdawa waɗanda suke taka rawa sosai a wannan farmaki to amma kuma kungiyar ta ce haka siddan suna kama dukkan mazaje da samarin da suke fitowa daga birnin mosul To masu sauraron mu da takaitattun labaran muka kawo ƙarshen shirmu na yanzu sai kuma can da safi idan mai duka ya kai mu. Yanzu a madadin Ibrahim Alfa Ahmad da ya tani gabatar da shirin da Julie Lathis Gresham wacce ta haɗa mana sautin da injiniyan mu. Ni ku Ibrahim ka Kalmasi Garba daga nan birnin Washington DC ke muku hatan alheri ku huta lafiya sai kuma gobe idan mai duka ya kai mu.